رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين لتاف مناهض شين لتاف الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم نبى الضمان الإمام القاضي عياض اليحصبي عليه رحمة الله تعالى والنزيز ومجلس من تليد أشرين دهدو بإذن الله ومزام تاش سابا فده الفصل الرابع والعشرون فصلين أشرين دهدو الفصل الرابع والعشرون فصلين أشرين دهدو أتشون اللتاف الشفاء كما أطنقري لخركون اللتاف الاسم الأول صفات الأنبياء صفوف النباوة يد الله تعالى يكي تترى وأنباوانسا da manzanninsa siffofi na ɗaukaka da cika babu tawaya a tare da su ya ba duka annabawa kuma ya fi cika waɗannan siffofin ga annabinmu sallallahu alaihi wasallam domin ya fi su ka sani waffaqaka Allah waffaqana Allah wa iyyaka Allah ya datar da mu kuma Allah ya datar da kai amin anna sifati jami'il anbiya'i wa rusuli salawatullahi alaihim lallai sufufin dukkan annabawan Allah da manzannin Allah Allah ya ƙara musu tsira da aminci min kamalin halki. kamar cika halitta babu wani annabi mai tawaye halitta da wani zai kalle shi ya ce ai fuskar shi ba ta da kyau ko ya ce ai hannun shi kuturu ne ko a ce ga wani annabi gungu duk babu Allah ya cika musu halittarsu saboda ne, saboda kar zama suna da wani abin aibantawa da mutanen su za su aibanta su da shi shi yasa sa duk ka bi tarihin annabawa duk aibantawar da jama'ar annabawa suke musu to kage suke musu shirri wasu ma da suka zo za su zagi annabin su cewa suke lakar kun tafi na marjuwan kabla harra haɓawa haɓa shu'aibu haɓa shu'aibu da macen mu muna fatan ta lokacin kana matashi za ka zama wani abin arziki za ka zama wani mutum da muke fatan ya zama mana wani babban mutum shi kenan kuma kawai yanzu zai ka zo ka zo man da wani abu na rigima ka ce wani aukul kai da wani mizani bil qisbi wala ta baka sun nasa ashiya'ahu hmm? kaga shi ne wannan wa husni surati da kuma kyawun sura tsira halitta ba wani annabin da ke da aibi ka kalli idan shi ka ce ai harare garke ne ba shi wa sharafin nasabi sannan kuma nasabar shi sai ta fita kowa a gari nasabar annabi ba wanda za a soke shi game da nasabarsa a ce ai baban shi kaza ko baban ko kakan shi kaza zai fito daga gidan da ake gani shi gidan mutunci gidan da ya fi kowane gida mutunci to daga nan ake fitar da annabi kun ga Allah yana fitar da annaba ne a lokacin da al'umma suka lalace to amma a cikin tsakiyar lalacewar to gidan da annabin zai fito za a ga su sun fita daban su wannan lalacewa ta zamanin ba ta shafe su ba dama gidan ana ganin su wani gidan tsarki tsarki gida ne mai tsarki a cikin ne a tsakiyar kazanta to kuma sai a fitar da annabin Allah domin ya zo ne domin ya tsarkake al'umma gabaki ɗaya idan da yana da wani tabo da wasu za su soke shi kana jin zai ci nasara a da'awar shi domin dan adam da kake ganin shi bai yafiya Allah zai yafe maka kai da shi amma dan adam ba zai yafe ma ba me bai yafe maka ba shine ya rika maka goyi shahida ka zai to mu zai fada wa haka da shi ya yake da fannan nan yake kaza yake kaza yake kaza sai sai da ana tun yake to mutum abubuwa nashi na aibinsa kuma yanzu kuma mutumin kirki ne shi amma sai aka tuno masa abubuwa na banza sai da ba za yake ba wa husnil khuluqi sannan kuma da kyakkyawan hali ba annabi mutumin banza duk annabin da Allah zai aiko to zaka same shi ne amana ne gaskiya ne rukon amana ne adalci mai girmama mutane ba mara kunya ba wa jami'ul mahasini hiya hadhihi sifatu sannan da dukkan kyawawan halaye duk wani abu na da za a ambata mai kyau to hiya hadhihi sifatu ne waɗannan sifofin na annabawa duk wani abu mai kyau to Allah yana ba annabin Allah ne duk wani abu mai kyau to Allah yana ba wa annabin Allah ne لأنها صفات الكمال domin waɗannan su ne sufofin cika da ba su yi ba littafin almawar a alamun nubuwa ya kawo wasu dalilai da za su suka fi suka sa annabi sama ya fi kowa duk waɗannan kusan waɗannan abubuwan walkamalu kuma su ne cikar wat bashariyu kuma su ne batsewa da tumbatar dan adam yanzu idan aka zo ana bayani kan mutum abu na farko a lokacin da ake a zamanin muru'a to farko abin da za a fara auna mutum da shi shi yasa hatta bature da ya zo sai ya kira su da zari value da mai ɗan adam ke nauyi ake auna shi a tabbatar da yana da su ne akhlaq ɗabi'unsa nauyinsa ɗabi'a mafi girma ita ce aƙida sahihiya ka da Allah ta zama kyakkyawa ba ka shirka ba ka Ka kaga wannan kai ne ahsanun nasi khuluqan to sai kuma mu'amala ka da mutane in kuma aƙida ta ta inganta to ba za ka ga zama mugu a cikin mutane ba shi yasa za ka yi mamaki mutum ya zo ya ce shi a aƙida yi yake kai amma kowa na kuka da shi kuma akan gaskiya ba shafi ake mishi ba to kaga shi ne wannan Wani fadlul jami'u lahu sannan kuma wannan shine falala ta ɗan adam gabaki ɗaya. salawat ta annaba baki daya duk wata falala da ka sani duk wata daraja to Allah ya tattara ya ba wa annabawansa kyawawan ɗabi'u ana san mutum idan yana da kyawawan ɗabi'u in an zauna da shi za a ji daɗin zama da shi hmm? sannan na biyu ana son mutum idan yana da ƙira mai kyau ta halitta wannan wannan haka yake ɗabi'a ba wanda yake son mummuna in kuma akwai wanda yake son mummuna ya ɗaga hannu to dukan muni jarabawa ne eh muni jarabawa ne eh, muni yana cikin jarabawa a duniya yana cikin jarabawa jaraba ibtila'un qadariyyun ne ibtila'un ne qadari kamar yadda lalacewar dabi'a ita kuma ibtila ne shar'i kaga itila shafi kai ka jawo kanka ce kai kai da kanka kai ka lalace amma wancan Allah ne halice ka haka jarabawa ce to shi yasa in an jarabu mutum da wannan shi ke da sai ya haka wani malami mummuna ana ba da labari wasu suna cewa a tsari ya auwu wata mata kyakkyawa ta gana mashi azaba kullum cikin bala'i yake almajiran shi su zo su ce sake ta sai ce a'a ce ina tsammani akwai laifin da ne wa Allah ya jarrabe ni da ita take gana min azaba ita ma akwai zunubin da ta wa Allah ya jarrabe ta da ni ya ba ta mummuna kamar ni saboda da kaban mu kawai <laughs> Hmm? <laughs> wannan magana ce mai kyau ai ko ba fa ba ce mai kyau a dukkanin su jarabawa ne ga juna ta gana mai a dabi'u ita kuma da ta kalle shi bakin ciki ya kashe <laughs> kuma ya ƙi sake ta <laughs> kada suna cikin bala'i ba zai ga kyakkyawar ɗabi'u a tare da ita ba domin namiji yana haƙuri da mace mummuna idan tana da kyawawan hali la yafruku mu'minun mu'minatan in takhita minha khuluqan radiya minha akhar zai yi hakuri da ita to to shi sai ta zama ba ta da kyawawan ke ta azaba ita kuma tana son ai kyakkyawan mutum ko ba haka bane domin mata atifa ta fi yawa a tare da su mace za ta iya haƙuri da kyakkyawan miji ko da bai da kyakkyawan hali kwarai da gaske za ka iya amma namiji bai cika iya ba eh. in an je za a fira a ce an mijinta ya fi na kowa kyau shi ce nan ta wanda ya ji ta to ba ta shi zai da kyau ita ko ba ta da kyan hali shi ke Allah haɗa su Allah kyauta to annabawan Allah sai Allah ya ba su kyan hali ya ba su kyan halitta iz rutbatuhum ashrafur rutabi domin matsayin annabawa shine matsayin da yafi kowane matsayi daraja wa darajatuhum arfa'ud darajati sannan darajoji da matakai na mukami da Allah ke badawa to na annabawa ya fi ɗaukaka fiye da na kowa walakin faddala Allah ba'dahum ala ba'd sai dai su kansu din ba aji ɗaya suke ba Allah ya fifita wasu akan wasu kamar yadda Allah ta'ala ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd Tilkar rusulu waɗancan manzannin Allah ya faɗa haka ya sanya su kamar nesa suke amma kusa suke saboda ne saboda darajar su sai ce tilka Tilkar rusulu waɗancan manzanni faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita wasu sashin sa kan sashi sai Allah ya buga ma misali sai ce minhum man kallama Allah daga cikinsu akwai wanda Allah ya yi magana da su ka Musa kama annabi Musa alaihi salam wa rafa'a ba'dahum darajat sannan ya daga wasu a matsayi sai su ce ka Idris wa rafa'nahu makanan aliyya Allah ya daga matsayin wasu da ka annabawa malamai suka ce ya juzu tafadulu bainal anbiya to ya za ka yi da hadisin la ta kulu ana khairun min yunus ibn matta manzon sallallahu alaihi yace kakku ce na fa annabi yunus wasu malamai suka ce qala zalika tawadu'an annabi sama ya faɗa haka saboda tawalu ne wasu malaman suka ce qala zalika li alla yustahana bi yunus alaihi salam li anna allah ta'ala qala فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مخزوم an ce ka annabi ya zama kamar shi to kakkabi yana da kaskanci ka samu zunubi sai manzo sun ce la taqulu ana khayrun min yunus ibn matta na uku malamai suka ce kafin a saukar da tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ne manzo ne? alaihi wasallam ya ce wa sahabbai la taqulu ana khayrun min yunus ibn matta sai ya zama min babi nassin hadisi bil qur'an nassin sunnati bil qur'an an goge hadisi da ne qur'ani qur'ani ya goge hadisi wannan kuma dama muttafaqun alayhi eh, malamai sun sun yadda da wannan cewa qur'ani yana goge hadisi eh, domin domin wasu malamai sun sa shar'i cewa yanbaghi an yakuna an-nasikhu akbar min al-mansukh suka ce mai gogewa dole wanda zai goge matsayi to ai qur'ani yana gaba ko kafin hadisi a babun yadda malamai suke kasawa wa qala sannan Allah ta'ala yace wa laqad ihtamnahum ala ilmin ala alamin haqiqa mun zabe su ala ilmin abisa ilmi ala alamin abisa akan halittu duka annabawan Allah sun fi kowa ilmi kowane annabi to ya fi mutanen zamanin sa ilimi shi yasa annabi Musa alaihi salam da aka masa tambaya waye ko kowa ilimi sai ce shi ne bai yi laifi ba amma manzo Allah sun kuma sai ya ce fa'atabahu rabbuhu iz lam yudda al-ilma ilayhi sai Allah yayi wa annabi Musa hada aka koya masa tarbiyya aka koya masa ladabi aka ce a'a ka je ka haɗu da wani bawan mu ne ake ce masa hafin ka je ka haɗu da shi muna da wani bawa za ka ga eh, ilimi da lokacin da aka tambaye ka an ce maka da aka ce maka waye fi kowa ilimi sai ka ce Allahu ala wannan shi ne ladabi kada wani ya tambaye ka ce waye fi kowa ilimi ka ce kai ne to kai Allah ne ka gane ma wanda ya fi kowa ma ilimi ko da baka ce kai ne ba to waye ya fi eh faɗan mun a wannan zamanin wa fi kowa ilimi haka sai ka faɗi abin da ka ga dama ko to mutum ya faɗi abin da ya ga dama kuma ilimi sun zuciya ce Allah ya tsare mu wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah mutum ya ce inna awwala zumratin yadkhuluna aljannata ala surati alqamari laylatal badr lalle farkon jama'ar da za ta fara shiga aljanna to za su shiga ne akan tsirar wata ranar badar cikakke babu ta waya to suwaye kuma zumar su ne annabawa annabawan Allah su suka fi cancanta su shiga aljannar Allah kafin kowa ya shiga duk da anan hadda al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin manzan sama shine farkon wanda zai fara zuwa aljanna shi zai fara shiga shi za a fara bude wa aljanna sannan ya shiga ثم قال آخر الحديث أكرشان حديث سيتي على خلق رجل واحد على سورة أبيهم Adama عليه salam. wannan zumrar jama'a da su ne za su fara shiga aljanna suna masu kirar farin wata a daren bajari ya cika ya batse to a ƙarshen hadisin sai ya ce ala khalqi rajulin wahid halittar su za ta zama irin ta mutum ɗaya kai yanzu wannan ɗan jikin namu ana zuwa aka wura mutum wata gefe sai kawai sai zazzabi da mara sai mutum ya mara wata guda malam bai warke ba saboda AC ko ba ka bane to a wannan jikin namu fake-fake kana jin na zamu ji daɗin aljanna to Allah a cikin sa sai ya mai da mu halittar babanmu annabi Adam alaihi salam ta yadda daɗin zai shiga sosai ala khalqi rajulin wahidin halittar mutum ɗaya ala surati azizim adam alaihi salam akan tsira halittar babanmu annabi adam ya tsira halittarsa take ɗuluhu sittuna dira'an fi samani idan annabi adam ya miƙe haka sama to tsawon shi ya kai zira'i sittin kamu sittin wane falwaya kamu sittin to shi ne rayuwar aljanna za ta yi mutum daɗi duk abubuwan da ake faɗi na daɗin aljannan na wallahi waɗannan jikunkunan namu sun yi musu ba za su iya ɗauka ba kuma a duniya ka gani na dai na buga muku misali AC ba kayan daɗi ba ce tana cikin kayan daɗi to wani da ya shiga shi kenan sai a samu damuwa kawai zai ga mutum yana rawar sanyi hmm? amma idan mutum lafiyayye ne jikin shi cike yake ba matsala shi kenan duk daɗin da ya shiga shi nan. an shi sa za ka a cikin falalolin da ake faɗi na wasu umara ko da da aka yi a da sai ka jan ce mutum ya zauna zama ɗaya ya cinye rago ɗaya to kai da niyya za ne an ba mu kaza ɗaya ai ba sai dai mu bata ko <laughs> a cikin mana mutum nan zai iya cinye kaza ɗaya tashi guda a ba mutum kaza yi mata ci ɗaya ya tashi kaga ba da yawa ba su da yawa waɗanda za su iya kan ne ba na cikin su ba zan iya ba to rago ɗaya su yake cinyewa zama ɗaya kawai aka gashe mai rago kawai shi kenan zai sai dai a zo a ɗauki ƙasusuwa a tafi da su ya cinye tsoka to kun ga wanda yana gaggata maka lafiya da girman jiki na da tasiri a wajen iya ne mora jin daɗi kwarai da gaske yanzu wani ɗan abu ɗan kaɗan yanzu wani turare na mai nauyi wani ƙanshin turare ne shi ya rikici ƙwaƙwalwar shi ba za ta iya ɗauka ba ba zai iya shaƙar turare mai ƙanshi ba mai ƙarfi yanzu nan sai kan shi fara ciwo in ba a yi wasa ba sai zazzabi me ya shaƙa turare sai ka je ana cewa yana da alaji ba wani alaji ba na cewa ba kuna nufin wai ba wani alaji ina nufin cewa jikin shi dama shine haka yake rakwa-rakwa shi ne alajin ai inda wani yi kaga shi bai da wannan matsala yanzu wani sai zo ya ruwan sanyi ya sha ma ruwan sanyi lafiya lau ba abin da zai faru da shi haka ne ko ba haka bane wani ka tattara mashi abinci kala goma wallahi kawai sai dai ta zo ka ɗauki tare ya cinye kayan shi ya lashe wani da ya haɗa abu biyu to sai ya nemi talaza da tarmasin eh? ciki ya lalace to kaga ashe wannan duk waƙi na gaggata maka wannan maganar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga yadda Allah ya halicci annabi Adam cikakkiyar halitta to daga baya kuma sai halitta ta rika taƙaita haka manzon da sama ya faɗi halitta tana taƙaita ana rage ana rage ƙarfin da nauyi na mutane haka yake وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه رأيت موسى أتشم حديث سيدنا أبو ولن ده حديثا متفق عليها متفق عليها سوداء shi yasa nake ta wucewa ba ma cewa komai hadisin sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu ra'aytu musa annabi sama yace na ga annabi musa alayhi salam fa idza huwa rajulun dharbu na samu annabi musa mutum ne mai matsakaicin jiki shine dharb mutumin da ya zo matsakaicin jiki shine dharbu sannan kuma annabi musa alayhi salam rajulun ya kasance rajulun ya kasance gashinsa ba mai yawa ba sannan kuma ba ɗan kaɗan ba gashin shi madaidaici Akana, sannan na samu annabi musa alaihi salam ba yi da tsawo sosai shine akana. ba mutum bane mai tsawo ka annahu min rijali shanu'ata in ka ji annabi musa to yayi kama da mutanen ƙabilan az banu la'azina yaman su ne banu shanu'ata wasu ƙabilu ne a yamen manzo sama yana kamanta wa sahabbansa yadda ya ga annabi musa alaihi salam kaga wannan ƙabila su ma suna da daraja gashi allah ma annabi sallama ya kamanta annabi musa da su eh, cewa annabi musa ya kama da su haka jikinsu yake kuma an ka kalla na da kusan duk mutanen yamen haka suke da wuya ka ga mutum ƙasu shirgege a yamen za ga halittarsu matsakaiciya haka Allah ya yi su to su ne rijalu shanu'a wa ra'aytu isa annabi sama yace na ga annabi isa alaihi salam fa idza huwa rajulun raba'atun shi ma sai na same shi a matsayin mutum ne tsaka tsaki shi ba mai tsawo ba kuma sannan shi ba mai yarda shi ba gajere ba shi na ake ce masa raba'a kathiru khailanil wajhi sannan annabi Musa annabi Isa alaihi salam ya kasance yana da yawan eh, abin nan eh, waɗannan abubuwan na fuska wannan irin wannan abubuwan da suke zuwa a goshi kunya-kunya kunya-kunya fuska kunya-kunya eh, fuska sannan ahmar sannan annabi isa jani ka annama kharaja min dimati kullum cikin tsafta yake za ga annabi musa kamar ya fito daga ban ɗaki wanka tel dimas hamma kullum haka za ka gan shi pet to yanzu wannan a ce wai wai wani musulmi ya fito ya ce musulmi suna zagin annabi isa musulmi fa amma munafikin musulmi wai ya taba ji musulmai wai ya taba ji akwai musulman da suka zagi annabi isa kuma lokacin da suka zage shi shi bai ce komai ba sai yanzu da aka zagi manzo Allah ta salama shine yake cewa musulmai suka fara amma a wancan lokacin ba a je magana ba kuma shi kadai ya ji ba wanda ya taba ji ko ka taba ji ko dan tauri yan tauri da suka yi abubuwa da an ana ya in ana irin hayaniyar nan da ake ka taba jin wani dan tauri ya zagi annabi Isa lokacin da aka yi rigingimin nan na baya a nan jihar tamu ta kaduna ai mu duk duk da wayan mu aka ka faro daga rigimar kafancan ka taho rigimar zangon ka ta ta farko da ta biyu da rigimar shari'a ta kaduna duk ba da wayan mu aka yi ba yan tauri waɗanda suka yin waɗannan abubuwan allah shirya mana su idan suka tara mutum cewa suke kalmar shahada ko su ce karanta ayatul kursi in ka karanta ayatul kurti ko ka kai mashahada su kale ka in ko ba ka ba su yanka mutum amma ba inda in sun zo suka gane cewa mutum kirista ne sai su zagi annabi isa in kuma wani ya ce an ya kawo mana ko dan tauri ne shaye-shaye ba a taba samu ya zagi annabi isa ba a cikin musulmi musulmi dan tauri ne shaye-shaye ya sha wiwi wallahi ba a taba samu wanda ya zagi annabi isa ba kuma yanzu ga social media nan ai da ake abubuwa wane ne saboda zafin an zagi manzo Allah kuma yazo ya rama ya zagi annabi Isa a cikin a cikin marasa jin magana social media ya hakuri suna jina Allah shirya mana wane ne ya zagi annabi Isa amma musulmi ya fito wai yana cewa wai yaji wai ai musulmi suka fara yi haka wanda yana bukatar addu'a yana buƙatar addu'a Allah shirye shi ne shiriwa ne in kuma Allah ba zai shirye shi ba Allah mana magani shi da shi da irin su domin a wannan halin da ake ciki me bambancin shi da waɗancan wannan musiba ce malam ake muke ciki malam Allah shirya ku duba yadda manzon ne yake girmama waɗannan annabawan malam ka ji sufofi na girmamawa siffofi na cika da batsewa a sama yake ba da labari game da waɗannan annaba manzo sama yana faɗi ne dan ne mu ƙara yana faɗi ne dan mu ƙara ganin darajar su manzo sama yana faɗin haka ne a matsayin su magabatan shi ne bai zo domin ya goge abin da suka zo da shi ya ɓata abin da suka zo da shi ba amma wai sai a samu wani ba abin da zai yi shine sai ya zagi wannan annabin namu ya zage shi ya masa ashar kuma a kamu musulmi ya ce wai musulmai ne suka fara wannan zaluncin a duniya ban taba ganin irin shi wallahi akbar zulmi la shirya in musulmi ya lalace to wallahi lalacewa shi tana fin ta kowa Allah ka sani mana imanin wa fi hadisin akhara a wani hadisin manzo Allah sama yana siffanta annabi Isa sai ya ce mubattanun annabi Isa bai da ciki bai da katan ciki in an ce mubattan shine shine mutumin da ke da shafaffen ciki bai da tindi domin tindi aibi in kana da shi ka fara fita gudu mislu taifi kamar yadda takobi yake ne, haka cikin annabi Isa alaihi salam yake qala bayan manzo sama ya gama sai ya ce wa ana ashbahu waladi ibrahim bi duk cikin 'ya'yan annabi ibrahim ba wanda ya fi kama da shi kamar ni annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala fi hadithin akhar fi sifati musa kuma a wani hadisin manzo sama ya faɗi game da siffanta annabi musa alaihi salam ka ahsani ma an tara'in min udunir rijali kamar dai yadda kake ganin mutum wanda yake fari haka na ga annabi musa in an ce udma shine mutum ya kasance fari farin irin na larabawa ba farin turawa ba ka san farin turawa an yalu ila al-humra ya fi karkata zuwa ga ja eh, ko ila sufra ruwan kwakwaikwai ba shi yasa muke da mutanen da ake ce musu yalo ba ko ba wai su ba <laughs> mutum yalo <laughs> Mm. Mm. in ya mai ya gaza baya Allah ya shirya wai ya gaza baya albino <laughs> shi ne mai cewa ana son aibatu ne an kaka to kowa ya ki sanya ƙoƙo sai kai kafani bai yi ji daɗi ba <laughs> to kuma an fi samun albino a cikin sa aiko in ya mai fi haƙuri ko ba a cikin sa aka samu ba hmm, wallahu alam wa sallallahu wa sallam to kuna jin da wannan sufofi masu kyau waye aka faɗa a cikin annaba wannan aka faɗe shi da wata mummuna kalma Allah shi kyauta